نعم أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه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 addu'o'i mu Allah ta'ala ya amsa mana Allah ta'ala ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da zuriyarmu da dukkan masu imani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa watan Ramadan ya zama hujja ne gare mu ba hujja ne akan mu ba yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na uku ga watan Ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu insha Allah ta'ala muna cikin sura ta biyu daga cikin jerin gwanon surorin ƙorani daga sama wato suratul baqara jiya mun tsaya tsakiyar aya ta biyar. gabanin nan kamar yadda aka saba muka farawa da duba abin da ya sauwaka da tambayoyi insha Allah ta'ala tambayoyin da aka kawo gare ni duk zai rama wanda ake bin sa ne kawai ba tare da wani hukunci ba ko akwai wani hukunci ina ma malam matan alkhairi a sha ruwa lafiya amin ya hayyu ya qayyu so tambayar a nan shi shine azumin da ya zo ya same shi an shiga ramadana ne bai rama ba ko ya rama kafin ramadan idan mutum ya bar azumin bara na shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da daya bai yi ba sai dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu amma sai ya yi shi a sha'abana da manin ramadan a nan ya yi laifi ko bai yi ba a magana mafi inganci bai yi laifi ba saboda nana aisha radiyallahu ta takan iya jinkirin rama azumi kusan tsawon wata goma sha ɗaya bata rama ba kamar da hadisi ya zo a bukhari hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da rage cewa kana ya kuru alayya saumin ramadan fala uqdiyahu lafi fi sha'ban hakan iya bi na bashin azumin watan ramadana amma ba zan biya shi ba har sai ana gobe wani ramadan za a shiga tukunna sai da biya so idan har ka biya ne gabanin mu shiga wannan ramadan din insha Allah ta'ala babu komai a kanka amma idan kuma har ramadan din ya shigo baka biya na ba sai mu ce me dalilin da yasa baka biya ba shin akwai uzuri mai karfi na shari'a ne yasa aka bi ka bashi azumi shekara guda har da ɗan kai ko babu shi ne tambayar farko da za in akwai uzuri mai karfi kamar yadda Allah ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra suratul baqara aya ta 185 kaga anan Allah ce fa iddatun min ayyamin ukhra in akwai uzuri kamar rashin lafiya to anan malamai suka ce idan rashin lafiya ne ya tsananta yasa ba za ka iya rama ba har ta dawo a nan suka ce in Allah ya baka iko gaba sai ka iya wanda ya kubuce in kuma ganganci ne ya sa suka ce sai karama wanda ya kubuce sai kuma a gara maka ciyarwa a kai amma in muka duba cikin littafin sharhul mumti ala mustafa mustaqbali na Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen al-Muhaymin at-Tamimi rahmatullahi alayhi littafi na shida nan ba na 151 yake cewa ciyarwa ijtihadi ne na sahabbai cewa ka ce, amma bai tabbata kai a cikin nasi cewa in mutum ya rama sai ya ce ba ko da ya wuce shekara abin da ya tabbata shine mutum ya yi sabon Allah sai ya rama kuma ya ta istighfari sai ce amma in mutum kuma ya zaɓi zai ciyar da babin sadaka to ba za a hana shi ba to za ka yi babu dalili na shari'a da ya sa yi jinkiri sama da shekara guda sai mu ce bayan ramadana sai ka rama sai ka tuba zuwa ga Allah ciyarwa idan kai to wannan sadaka ne amma a magana mafi inganci ya ce abin da ƙorani ya kawo da ya tabbata kai sai a suna mai kira wannan ba kawai faman kana minkum marida da nawa na fa iddatun min ayyamin ukhra Allah ta'ala ya fara wasu kwanaki na da mutum zai rama a ciki mafhum tayyib so kula ga wannan sai ka duba hukuncin da ya fada akan ka tunda baka gayyara mana cewa yanzu ka rama ko ba ka rama ba ne gaba na gaba shine nasiha akan azu. yau gashi muna uku ga watan Ramadan sati da ya gabata muke ta tunanin yaushe za a tashi da azumi ranar kaza ne ko kaza ne shin sha'aban za ta yi talatin ne ko ashirin dare yanzu muna ciki so yadda muka ga kwanaki uku na a cikin ramadan ba fa anan zai tsaya ba kwanakin za su ci gaba da tafiya na za su ci gaba da tafiya waɗannan kwanakin za su ci gaba da tafiya kuma wata ne mai albarka da in ya wuce sai mai nisan kwana zai iya ga ramadana na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu iya mai nisan kwana zai gari amma wannan yanzu ga shi ne Allah ya mana ke dan dogon shaida amma shekara mai zuwa ba kowa ne zai gani ba abubuwan da nake mana nasiha a shi shine mu dage wajen neman Allah ta'ala ya yanta mu daga wuta zuwa ga aljanna na biyu yin addu'o'i yana da matukar muhimmanci yantawa daga wuta shine babu wani burin musulmi da ya kai wannan a watan ramadana wannan akwai hadisi na da yake cikin sahihul jami hadisi na dubu daya da dari daya da sittin da tara da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da ke cewa inna lillahi fi kulli yawmin wa layla mutaqa min an-nari fi shahri ramadan wa inna li kulli muslim da'awa yad'u biha fa yustajabu la manzon Allah tsira da abinci tabbata da yake cewa inna lillahi Allah yana da shi tabbas fi kulli yawmin wa layla cikin dukkan muni da dukkan dare mutaqa waɗanda ake yantawa daga wuta zuwa ga aljanna a dukkan wuni a ramadana a dukkan dare akwai jama'ar da ake emancipating ɗinsu daga wuta akai su zuwa ga aljanna wa inna li kulli muslim haka kuma kowane musulmi iya da da'awa addu'a ya dubu biha da in ya roki Allah yustajabu la za a amsa basa. a wata ramadana dai kai musulmi ne kana azumi akwai addu'a da in kai Allah ta'ala baya ne ta Allah baya rejecting ɗinka dukkan addu'ar da kai Allah subhanahu wa ta'ala zai mai zai amsa maka insha Allah wa ta'ala so da waɗannan al'amura ne masu matuƙar muhimmanci na farko mu tsaya da addu'a Allah ya gafarta mana ya kirka mu zuwa ga aljanna abin da zai kai mu ga wannan yin ibada don Allah kame dukkan gaban daga sabon Allah kokarin yin azumi yadda sunna ta karantar a lokacin azumi mu shagaltu da ibadu irin karatun Qur'ani irin azkar irin istighfari yin ayyuka na kwarai da abin da Allah ya sa muka mallaka ko lafiyar jikinmu ko dukiya ko abin da ya kama da wannan na biyu addu'a mu yi addu'a wa kanmu mu yi addu'a wa iyayenmu mu yi wa addu'a wa malamanmu mu yi wa addu'a wa zuriyarmu Allah ya shirye da ita mu yi wa addu'a wa waɗanda suka rigaye mu cikin iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu addu'a da aminanmu sannan mu yi wa ƙasarmu addu'a Allah ta'ala ya mata albarka Allah ta'ala ya sanya alkhairi a cikinta mu yi duk abin da take tunani na addu'a ka yi a takaicen takaitawa kai kanka abin da kai tsoron Allah roƙi abin da wani ya roke ka a taimaka min da addu'a in ka zo ka yi wannan addu'a lokacin da aka amsa addu'a akwai lokacin mai buɗe baki addu'ar da aka yi lokacin buɗe baki Allah subhanahu wa ta'ala yana karɓar ta mafu tayyib na kula ga wannan insha Allah ta'ala sai kuma midiya an samu ƙarin kafofin da watsa labarai da kuma na kuma talabijin da suke isar da wannan tafsiri namu yau an samu ƙarin guda ɗaya shine taraba state ya nuko karfe biyar zuwa shida na yamma wanda ya ɗauki nauyin alhaji muhammadu murtaba saleh santurakin ibi allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna da duk waɗanda suka ɗauki na bayan allah ya biya su a gidan aljanna waɗanda suke da halin taimakawa ba su yi ba allah ya ba su ikon taimakawa ya kuma saka musu da alkhairi waɗanda suke da niyyar yin Allah ne ba su wadatar yi wasu su ma Allah ya biya su da gidan aljanna so akalla an samu takobi guda hamsin da takwas kenan a ramadan da bana alamar kamar ba rana ba ta an taɓa kai na bana kuwa ina gaba eh ya ce ba rawa wajen hamsin da hutu wannan yanzu tun ana abu ga ramadan an kai hamsin da takwas to kaga kenan Allah yana sanya albarka cikin abin da ake alama ce to muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon yi don shi Allah ya karkace zukatanmu wajen karantarwa da Allah ta'ala ya dora mu akan shaidan da da arama da ku gaba daya arama ina za mu tashi aya ta ɗari biyu da da hamsin 255 ne ko ayatul kursi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله indahu illa bi idni wane ne ya isa yayi ceto gobe kiyama in babu izinin Allah subhanahu wa ta'ala ai babu wanda ya isa mafu tayyib ya alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum yana sanin abin da ke gaba ga mutane da abin da ke bayan su wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ba su da ikon kiyaye wani abu ko kewaye wani abu na izini ilimin Allah subhanahu wa ta'ala sai iya gwargwadon abin da Allah ya so wa huwa shi Allah al-aliyu madaukaki ne al wanda yake kuma mai girma abun girmamawa wannan aya ta ɗari 255 jiya a tsakiyar tafsirin da muka tsaya muka yi abin da ake cewa jeji banan jeji a tsangaya shine in muna karatun allo shine an bar inda aka bari amma ba a yi sai inda za a je ba sai ya kama kuma dole a kwana sai aka kwana a wani sai a ce to ai yayin kwanan daji shine ba mu je gabar inda muke so mu tsaya ba shine ba mu je karshen aya ba a mafiya yawan lokaci in ka je karshen aya ko da magana ba ta cika ba dai akalla an je an iso gari ba isa gida ba ne in ba a kammala kissar ba amma in baka kammala ayar ba to babu kokon bai a jeji aka fada amma kuma ana iya kwana a jeji lafiya a tashi lafiya to mun kwana a cikin ayar a jeji kuma insha Allah yau za mu tashi a daidai ina muka tsaya na lahu ma fi samawati wa ma fi ardh lahu litamlik ne nasa ne Allah ma fi samawati dukkan abin da ke cikin sammai bakwai na Allah ne ko menene a cikin sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai duka na Allah ne nasa ne ta wani bangare nasa ne na farko shi ya mallaka na biyu shi ya halitta na uku kuma shi yake jujjuya su na hudu kuma dukkanin su bayan sa ne da kuma fi samawati duk abin da ka gani a saman nan wallahi Allah ne ya yi kuma na biyu mallakarsa ne na uku shi yake jujjuya su yadda suke so yadda aka ga rana ta yi ko wata ta yi ko taurari sun yi duka wannan na Allah ne ba na adam ba ne mafu tsaye duka waɗannan ababe mallaka ne na Allah subhanahu wa ta'ala don haka lahu ma fi samawati wa ma fi ardi na Allah ne abin da ke sammai bakwai wal ardi da abin da ke kasai bakwai amma saboda balaga na ƙur'ani, kasa bakwai ne amma sai Allah ya kira shi abu mufradi a ka'ida idan aka kira abu mufradi wato singular guda ɗaya mara ɗaya sai aka sa masa al to yufidul umum wannan al din yana sa duk sauran sun shiga ciki To haka al'ardu ya ɗaukar ƙasashe guda bakwai saboda zuwan alif wa lam shi yasa malaman usul ke cewa wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi suraka in ka al wannan ma'arifa yana ishara zuwa ga wannan din yufidul umum ne don haka al'ardu duka guda bakwai sun shiga ciki haka Allah subhanahu wa ta'ala halitta kuma halittun sammai fa da kasai sai dai mun sake samun gaba a nan gaba mu yi magana mai tsawo a kai suna cikin ababen da suke ƙara wa mai imani imani duk wanda ya karatu akan universe na hakika in ka ga bai yarda da Allah ba to Allah ta'ala bai sa iya da rabo bane duniya da lahira amma in dai mutum iya da rabo babu dama yi karatu akan halittar sammai da kasai bai amince kai wannan abubuwan akwai wanda ya halicce su kuma wanda ya halicce su nan shi ya cancanta a bauta masa babu wanda ya cancanta a bauta ba kai ba ma ka shiga cikin halittar sammai bakwai da kasai baka ba daga sama ta ɗaya kaɗai ba abin da ke ciki ya ishe ka darasi a rayuwa ya ƙara maka imani यदि सोलर सिस्टम असां मञंदा nuna solar system yake? Na, solar system duka a cikin sama na nawa ne na sama na nawa wani ya ce na farko kun yadda duka to ka duba planet da ke cikin solar system kadai a ce maka wannan cikin sama ɗaya ne ba a je sauran guda shida ba a cikin ɗaya allah ya halitta ai maganar babbaci in ka dauki kwariyar rana ta ninka wannan kasar da muke rayuwa a kanta sau miliyan ɗaya da dubu ɗari uku miliyan ɗaya da dubu ɗari uku shine rana ta ta ninka wannan kasar da muke kai kuma kasar ku ita ce kaɗan ruwa ya fi yawa yanzu land idan ka ɗauki dukkan asia ne ka ɗauki africa europe ne ka ɗauki north america south america australia dukkan planets ɗin nan kada su waje daya ba su kai 40% na na doron kasan ba ruwan kusan shine almost 70% amma duk ka haɗa ruwan da ƙasar rana ta dinka su sau biliyan ɗaya da miliyan ɗari ninkawa ba biliyan ɗaya da miliyan ɗari ga kuma yadda Allah ya jera planet wane ne planet mafi kusa da rana eh na'am mercury bayan mercury sai wanne sai eh eh a sai venus na uku wanne shine earth na uku inda muke ko sai na hudu wanne mars shine wanda kwanan nan ake ta zuwa wurin an yi wani roba haka da robot ya tafi wurin wanda extra space suke na elon musk ana ta bincike yanzu an tura wani ya tafi can ana duba yiwuwar ko wajen zai a koma a rayuwa ko ba zai idan zai yi sai a fara kaura ana koma saboda kasa ne waɗannan planet guda hudu akwai alaman kasa a cikin su duka akwai alaman kasa duwatsu irin yadda nan yake sai dai mars cike ya bayyana da tana da ruwan ruwan ya ɗauke ba ana tunanin ko za a fara koma a can ne masu koma su daga hannun su da gansu da duk wanda in za a ji zai kuma arma za goma ya ji ya ana tunanin ko zai yi a koma can a rayu to kaga in ka koma da kai sai ka zama sarkin garin da ka kama to waɗannan guda hudu bayan su sai waɗannan planet ne bayan mars sai wanne sai jupiter sai wanne sai saturn sai wanne eh Eros sai wanne sai neptune na ji wannan kai mai ka karanta ne duk kana da waɗansu ne so waɗannan guda hudu su kuma su ne babu ƙasa a cikinsu biyun farko da abu of hydrogen and helium na ƙarshe kuma su kawai abin da ke cikinsu tsananin sanyi ne sanyi da ah, za ka samu da 700 degree da sa su yawanci waɗannan biyu na ƙarshen ba a zuwa kusa da saboda sanyi biyu waɗannan kuma da suke na kusa da na wurin su kuma saboda yanayin gas da suke fitarwa ba a zuwa kusa da su to waɗanda suke da kusa da inda mutum zai iya rayuwa nan dai da muke ya tabbata ga a ciki yawwa sai bayan gare mu shi mai mat wanda wasu wakil a cikin mu za su koma can idan suna bukata ana kuma tunanin a da wurin ya zama wajen zuwa ana holiday nan gaba don elon musk ya ce target ɗinsa ya zama ana yawo a wannan planet da ake tafiya holiday da ƙasa zuwa kasa. so duk wanda yake shirin zuwa sai tara kuɗi ya shirin tafiya wanda kuma yake shirin zama a nan sai shirin addu'a wanda suka tafi Allah ya da so lafiya so halittu na Allah akwai abin al'ajabi a cikin su idan ka duba yadda Allah ya halicce su akwai abin al'ajabi kuma kasar nan fa a ciki karama ce zaka duba irin Saturn ko Jupiter ka duba girman su da kasa ai abin tausayi ne to yanzu da a ce rana ta ninka mu sau biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku da Allah idan aka sake ta da faɗowa zai saura cikin mu <laughs> kamar baka da kudu tsan buga ne ka dora shi akan cinnaka akwai abin da zai zama da zafin sa ba zai yi ba su haka Allah ta'ala ya halice su lahu ma fi samawati wa ma fi ardi duk waɗanda shi yake da iko akan su nasa ne mallakarsa ne kuma shi yake juya su kuma kowane iya tafiya ne bisa ga yadda Allah ta'ala ya tsara shi so in ka ga tafiya su kadai sai ya kara maka imani da Allah ta'ala ka san Allah Allah ne babu kokonto akan wannan amin ya rabu man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ay la ahadan yastati ay yajid shafa'a illa bi idhnillah babu mutumin da ya isa a cece shi ko ya ce to sai da izinin Allah wannan aya ba ta kora ceto tana tabbatar da akwai ceto mun sha karanta qur'ani yana ceto azumi yana ceto yara ƙanana da suka rasu suna yin ceto shahidai suna yin ceto nasi ya tabbatar da jama'a da yawa suna ceto ceto shi ne gaje filin kiyama ka yi ƙoƙarin aiki amma an samu wani nakasu sai dai kuma nakasun bai shafi tauhidin ka ba ah. to sai zama kana neman ɗan dauki sai ɗanka ka zo ya cece ka ko azumin ka ko karatun ƙur'anin ka ko wani abu ba wai mutum ya sake cike kiyin kuma a ce ah, a zai akwai lahira za a cece ba haka ake ba dole ka yi aikin idan ka yi ka abun da ya gagara tukuna shi ne sai a zo a cece ka amma ba za ka iya yin aiki kuma ka zauna sannan ka zo ka ce za a cece ka ba sai ka yi ka tukunna aka za ka dan kara maki biyar sai ka samu ka ketare bahaushe ce da kyar na sha ya fi da kyar aka kama in ka sha da kyar kullum ya fi a kama ka da kyar <laughs> so da aka shi ne ceto ana yin ceto amma ka'idar ceton akwai sharuɗa na farko mai ceton dole dole mai imani na biyu kuma ba a yin ceton sai da izinin Allah sai ceto na ba da izini a yi ceto na uku kuma ana yin ceto ne kawai gawa ga wanda Allah ya so a cece shi wanda Allah ya so a cece shi ne wanda ya kokarin yin aiki harama za ka yi mana ko misali wa kam min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa hmm. illa min ba'di an min malakin fi samawati la tukhni shafa'atukum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda wannan suratul najm kenan aya ta 26 Allah ya ce sau da dama akwai mala'iku a cikin sama wanda ceto ba a ba da izinin ceto sai gawa la tukhni shafa'atukum shay'an ceton su bai amfanar da kowa sai da ne illa ne illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha wa yarda sai har bayan da izinin Allah ga wanda ya so kuma yadda a cece shi Allah ta'ala ka sa wanda za cece su Allah ta'ala ka sa wanda za cece su shafa'a kala kala ne akwai shafa'a ma al-kubra wanda kuma wannan manzo Allah ke da ta ranar da ke sama a filin a matso kusa da mu yanzu tsakanin nan zuwa sama approximately ya kai 147 million kilometers daga nan zuwa sama 147 million kilometers kilomita miliyan 147 shi ne tsakanin nan zuwa rana miliyan 100 da nawa da 47 miliyan 147 a ba za a mazo da ranar kusa da kanmu yadda kake ga hasken wutan nan a sama haka take kusa da kai kuma za a tsaya filin kiyama tsayawan shekara dubu hamsin har ma wanda yake dan wuce yana fatan a zo a yi isa ma ya tafi wutan mana yana fatan a zo a yi mana a tafi wutan mana shi bai dame shi ba saboda wahalar filin kiyama wanda Allah shi zai zo ya roƙi Allah a bashi izinin ya yi ceto ko da ita ce a shafa al babban ceto akwai karamin ceto karamin ceto kuma ne wanda muka yi da ana qur'ani zai yi ceto azumi zai yi ceto ya'ya suna ceto da makamantarsu so na ka illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha wa yarda wala yashfa'una illa liman irtaba wannan kuma cikin suratul anbiya kenan ko aya ta 28 ba su da ikon yin ceto sai ga wanda Allah ta'ala ya so a cece shi so da duka ceton nan babu wanda yake da ikon ya je filin kiyama ya tilasta wai sai an ce ka babu shi Allah ta'ala ne kadai yake da ikon ya bada izin aice, ce kuma babu wanda ya sai ceton babu izinin Allah sai Allah ya amince tukun ai me ai ceton mafu tayyib alamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum Allah ta'ala ya san ma bayna aydihim abin da ke gaba gare su wa ma khalfahum da abin da ke bayan su abin da yake nufi gaba gare su shine Allah ya san abin da zai faru in the future nan gaba gobe wata mai zuwa shekara mai zuwa shekara go mai zuwa ɗari mai zuwa dubu mai zuwa ko century ko millennium ko abin da ya kamata wannan duk Allah sani shine ya alawa ma bayyana aidihim gaba gare su shine future fil mustaqbal abinda zai faru a nan gaba wa ma khalfahum duk abinda ya faru tun daga farkon bayan duniya Allah ta'ala ya sani Allah ta'ala ya sani so an ce khalfahum din nan tunanin tunaninka da history shine origin na dan adam origin na dan adam shi kake tunani ko kuma wuraren da aka alamar dan adam ya fara wanzuwa a wurin irin kasashen Ethiopia irin kasar Egypt irin kasar China da makamantansu waɗannan wuraren bincike bayyana tunan aka fara ganin rayuwar dan adam to zai ga su historically sai ga shekarun ba wani mai yawa ba ne in ka ɗauki big bang theory gaba ɗaya halittar wasu daga cikin halittu ma da aka yi a sama sun kai 4.6 billion years Yanzu shekara biliyan 4 da miliyan 600 so duk waɗannan abubuwan Allah yana kiyaye da su har abin da ya wuce nan Allah ala ya sani ba abin da ilimin Allah bai sani komai Allah ala ya san shi mafu bai da haka ko gaba gari ne kuma nan gaba komai da zai faru gaba Allah ya sani mu ba mu sani sai wani abu ya faru ko mu ga alamarsa amma Allah yana da ilimi ilmu yaqini na abin da zai faru gaba din ya faru وسع كرسيه السماوات ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ba su da إيكو kewayewa. Bishayin da wani abu bishayin ya zo bin nakira idan nakira ta zo wajen korewa fi umum ne ba mu da ikon kewaye wani abu min ilmihi na ilimin Allah illa bi ma sha sai iya gwargwadon abin da Allah ya so tukunna babu wani abin da muke da shi na ikon kewayewa min ilmihi ai bi ma'ana min Allah don haka abin da ke nufi shine ilimi dukkaninsa na Allah ne sannan ba mu da ikon sanin wani abu na Allah kansa ko abin da ya halitta sai iya abin da ya ba mu ikon mu sani tsarin ba za ka gaba da kola misali akan wannan da La rage bidiyo bidiyo لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير يعلم ما la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar suratul an'am da aya ta 103 la tudrikuhu al-absar gani baya iya riskan Allah amma shi fa wa huwa yudriku al-absar shi Allah yake iya riskan ganin kowa sai ta biyu kuma da ya kawo wala yufiduna bihi ilma wani sura wannan suratul taha aya ta nawa Allahu akbar to ai jiya mun kawo ta gaban ta kuma shi ya kawo wa anatin wuju ilhai muka ce ta nawa dari da sha to wanda ya zama nawa ya zama dari da goma <laughs> ai jiya ya kare sha ɗaya ai yana ce kula da tun da na faɗa ah. amin amin za ka ba mu da ibar kewaye wani abu na ilimi sai iya abin da Allah subhanahu wata ala ya yi ya so abin da bai so ba ba wani isi ya sani mafu tayyib na'am wasu a kursiyi samawati wal arba kursi na Allah sun yalwaci sammai bakwai da kasai bakwai akwai bambanci tsakanin al'arshi da kuma kursi in ka gama da tafsiri da yawa sun ta magana a kan kursi menene kursi idan ka duba irin aljami na aka ga ƙoran na abu abdullahi muhammad wani ahmad al-ansari al-kurtubi tafsirin ƙoran na imam ibn kathir rahmatullahi Alayhi. irin tafsirin jamaluddin al-qasimi rahmatullahi alai a tafsirin irin abu ja'far muhammad burjar al-tabari rahmatullahi alai duka idan ka bi tafasir za ga sun yi ta maganganu na magabata akan menene kursi wasu su kursi da ilimin allah wasu fassara kursi da cewa wata halitta ce ta allah ta daban shi ya sani abin da ya tabbata daga bakin ibn abbas radiyallahu an shine kursi shine mawdu'u qadamayir rahman shi ne abinda ibn abbas radiyallahu anhu ya fassara al'arshi shi ne wajen zama kursi kuma shi ne wajen dora kafa haka ibn abbas ya fassara radiyallahu anhu kuma ya samu hadisai da yawa da suka yi ne suka goyi bayansa to haka muna tabbatar da allah yana da kursi mu tsaya akan tafsirin da sahabbai suka yi mun taba gani ba mu taba gani ba yaya bayanin sa yake wallahi ba mu sani ba a ka'idar abin da ya shafi na gaibi kana tsayawa iya abin da nasu ya faɗa ne abin da baka gani ba sai ka ce wallahu alam kamar yadda imamu malik rahmatullahi alaihi ya faɗa wani mutum ya zo ya ce an rahamanu ala arshi sawa fa kaifa stawa ya ce al istiwa ma'lum wa kaifa majhul wa su'alu anhu bid'a wal iman bihi wajib na'am shi ke nan an huta so da ka dole ka tsaya akan iya inda nasu ya ce da kai wala ya yaqudu ba? waɗannan sammai bakwai ɗin da kasai bakwai ɗin bai wahalar da Allah tafiyar da al'amuransu duk abin da ke cikinsu bai wahalar da Allah na farko dai duba su Allah ta'ala yana rike da su shi yake rike da su yanzu ba haka ba idan ka duba solar system yadda suke zagawa in ba Allah rike ba ba za samu wani abu ba yanzu ba ka san wanne ne planet da ke kusa da mu muka faɗa yanzu akwai mars a bayan mu gaba ga mu fa venus gaba da venus sai ne sai mercury idan waɗannan yanzu aka ce an yi karo da juna an hado ba ka da rayuwar duka ta kare amma wa yake rike da su duka ara ma ba wa wani da ko misali inna yumsiku as-samawati wal هدى ولئن زادتا إن أمسكهما من أحد من surar fatin aya ta arba'in da ɗaya Allah ya ce inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula Allah shi yake rike da dukkan sammai bakwai da kasai bakwai din da kaga ba sa tushewa in ba haka ba da wani ofis din sa kawai sai kauce sai ai karo da juna yanzu ko mota kake ci karama ka ci karo da trailer ba da faru ba to duka da irin planet manya din na irin Jupiter irin Saturn wanda sun ninnin kamun ninkin baninki wanda suke da gas a ce an ci karo da kasa da su mai zai faru shi na magana ta kare amma duk shekarun nan da yake Allah yana rike da su iya tafiyar da kowanne a inda yake so ya zama kowa babu mai fita karkashin izinin Allah sai aka zauna lafiya amma yanzu duba mai sauki da ya bar mu da wutar lantarki ya ce mu gwada ba ma fama da ita amma da yake wannan shi ke da kansa ya rike su ba a zauna lafiya ba shi sa Allah ta'ala ya ce shi yake rike da su wala yuqulu hibbu ma wato bai gajiyar da shi duk kula da su dinnan bai da wani wahala a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa shi al-aliyu Allah din madaukaki ne al wanda yake mai girma wadannan guda biyu suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wa Ta'ala aliyu da al ya halatta a sa wa yaro suna Abdul Ali ya halatta a sa masa Abdul Azim mafiya yawa mun ta takaituwa akan Abdul Kadan abdullah abdurrahman su suka fi shahara sai ko abdulmumin wani lokaci ana samu ko abdulsalam ana samu amma akwai sauran da suka yi karanci sheikh muhammad nasir rahmatullahi alaihi yana cewa ya duba sunayen malaman tafsiri da yawa a duniya cikin asma'ul rijal bai taba cin karo da sunan abdul musawwir ba abdul musawwir ga sunan Allah ne bai ce ba a sa ba amma bai ga wani rubutu a cikin malaman hadisi da wannan ba a cikin waɗanda aka samu su suna yana da muhimmanci sunayen Allah da suke da tasiri suke da muhimmanci mu rika sa su sa wani yana taimaka mu rika bin ma'ana kuma yana sa mu raye sunnar da aka manta da ita mafhum tayyib na la ikraha fi din qad tabayyana rushd min al-ghayb faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwati tilastawa fi dini a cikin musulunci kar ta bayyana rushdu min al-ghayb hakika shari'a ta bayyana daga bata Fa man yakfur bi tagut duk wanda ya kau kafirce wa tagut ya nisanci tagut wa yu'min billahi yayi imani da Allah faqad istamsaka ya yayi ruku bil urwati wuthqa da wata igiya wacce take mai karfi ko kuma wani abin ruko mai karfi Lan lanfisama laha ai lankita laha babu yake wa tare da wannan wallahu Allah sami'un mai ji ne alimun mai ilimi ne kalmar la ikraha la din nan da ta zo ita ma la annafiya lil jinsi ikraha ta zama mansubun bila annafiya lil jinsi kamar da je muka fare da cewa ta zo Allahu la ilaha la ilaha la annafiya lil jinsi ne shine la ikraha sai ka ce wallahi babu tilastawa a cikin addini in aka samu la'in sai an sa taukidi a ciki bayan an kore sai an karfafa shine la'ikiraha ikraha babu tilastawa a cikin addini a musulunci babu tilastawa mafu tayyib kad tabayyana rushdu min al-ghayb kar babu tilasta addini saboda shi addinin musulunci ka'ida ba haushe yace wai mai zuma mai madaci ke kaiwa kasuwa amma mai zuma ba gidan ake zuwa a same shi karfin hujjar musulunci ya sa ba sai an tilasta wani shiga ba yanzu akwai wanda ya tilasta ma zama musulmai babu shi daɗin addinin da gaskiyarsa da adalcinsa da ɗanɗanansa ya sa muka yi ne kuka rike shi hannu biyu ba mutum ne da na aka ce a tilasta shi shiga musulunci ƙasar da tafi kowanne yawan musulmi a duk duniya a yau su ne ƙasar indonesia a tarihin indonesia ko yaƙi ba a taɓa yi ba ba wanda ya je ko da toothpick dan ya yi wani a kai musulunci karfin hujja ne na aya da hadisi za a ga musulunta haka kasar malaysia kawai karfin hujja ne karfin hujja ya za a ga saboda me saboda shi musulunci ba a kada shi da hujja in dai wai hujja ne wallahi abin ba a kada addinin musulunci sai dai in kai baka rance shi ba a maka barazana amma in dai addini ne da karfin hujja ba zai kada shi shi yasa aka ce la fi din kowa zaɓin kansa ne in kana son musulunta ka musulunta wanda bai so yayi ne ya bari babu dole saboda shi addini tallansa ake saboda alheri ne kiran mutum zuwa ake zuwa ga alheri amma ba za a ce dole sai ka gaba ba yasa za mu zauna mu yi tafsiri mutum ma cika zuwa ce wani ya zo musulunta sai mu ce sa tilasta ka aka yi ganin dama ka a ganin dama sai mu ce ba bismillah shi ko da shi ne amfanin karantarwa so shi musulunci ba a tilasta wani sai ya shiga cikin sa yau idan ka shiga daular musulunci ta farko cibiyar musulunci a kibla musulunci ita ce saudi arabia akwai waɗanda ba musulmai ba a cikin jidda akwai su a cikin riya akwai su a cikin damma suna nan suna rayuwa ba wanda ya ce sai sun shiga musulunci me dalili saboda zaɓin su ne in kana son musulunta ka musulunta ba ka so ka bari amma musulunci ba a tilasta abu ɗaya da muka san da shine za mu buɗe ƙur'ani mu ce Allah ya ce annabi ya ce in ba za ka saurara dole ka gane kai wannan abin akwai kashin gaskiya a ciki Allah ya ci ɗan shek ah, Ahmad Didat ya ce ne mutum zai saurari addini even if you fail to convince him you will end up confusing him idan mutum zai ko bai bi ka ba to ko sai ya shiga rudanin ya ce akwai bakashin gaskiya a maganar saboda me saboda in dai zaka ji musulunci sai ka ji gaskiya ne karara in ka san hau kadai in ka karanta kwarai da ka gane qur'ani gaskiya ne idan ka san sarraf kadai ka karanta qur'ani za ka gane gaskiya ne idan ka san ilimin likitanci ka karanta ƙur'ani, a nisan aka maka bayani wallahi za ka gane gaskiya ne a leading professor of embryology irin kidmo da aka ɗauki ayoyin embryology aka bashi ya karanta sai ce daga ina aka samu wani aka ce daga qur'ani ya ce wancan littafi da shekara dubu da ya aka ce yes sai ce no no no in haka ne a cikin littafin to gaskiya akwai magana gaskiya a littafin nan saboda a wancan lokacin da ƙur'ani ya yi bayanin halittar ɗan adam babu na'urorin hangen nesa na girma karamin abu a gani kuma ƙur'ani ya same shi with high precision and accuracy ya ce wallahi ba zai a ce wannan ilimin wai a ce wai adam yau ba zai yi ba so kowane ɓangare ƙur'ani ya magana a kai kada za a ga akwai gaskiya ce shi sa Allah ya ce shi musulunci ba a tilasta kowa ya shiga wanda ke so ya shiga wanda baya so ya bari shi amma inda za ka kuskura ka saurare shi to za ka gane akwai kashin gaskiya a cikin sa sai sa Allah ta'ala ya ce la ikraha fi din qad bayyana rushdu min al-ghayb hakika ar-rushdu ya bayyana shine fa'ili a nan wurin min al daga hanyar bata abinda ake nufi shine qur'ani za a karanta maka daga jin qur'ani za ka gane ga hanyar gaskiya ga hanyar bata ga haske ga duhu ga hanyar aljanna ga hanyar wuta ga hanyar tsira ga hanyar halaka shine kad ta bayyana rushudu min al hanyar shirya ta bayyana karara daga waninka. sai Allah ya ce faman yakfur bil tagut duk wani wanda ya ya wa tagut ya ƙi yarda da tagut mai tagut malamai suka ce shine ma ubida min dunillah amma ya dace a ce kuma wa radiya bil ibada abin da aka bauta masa koma bayan Allah kuma shi ya yarda da bautar dukkan abin da aka bauta wa mutum koma bayan Allah sai wanda aka bauta ya yarda da bauta masa ya zama ɗagutu yanzu musa ya zo ya samu wani sai ce zai bauta mutum sai mutum ce a aka ka bauta ban yadda ba sai ce sai ya yi ce ni ban yadda ba sai je bauta wannan mutumin wannan ya zama dagutu bai zama ba dan bai dan bai da abota masa ba to sai an samu yaddan wanda aka bauta ba shine kamar yakfur bi tagut wanda ya kafirce wa tagut wa yu'min billahi sai imani da Allah faman yakfur bi tagut shine ma'anar me la ilaha wa yu'min billah shine illa Allah mafu in ka ce wanda ya bijire wa dagun sai ka ce ma'anar la ilaha wa yu'min billahi imani da Allah shine illa Allah wannan ita hakikanin kalmar shahada ne a wannan wurin kuma qur'ani yana ka irin su arama ka yi mana koda wasu misalai da suka sabo ta? wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut wannan misali ne mai kyau faman yakfur bi taghut wanda ya kafirce wa taghut ma'anan wa man yakfur bi taghut shine la ilaha wa yu'min billah shine mai illallah wannan cikin suratul nahl kenan aya ta 36 to kaga kalmar shahada ne wala wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha to kaga mun ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an wani shine me shine walaqad ba'athna kulle kulli ummatin rasulan an ibudu allaha shine ina ga an ibudu allaha shine illa allah wajtanibu at-taghut shine la ya fito fili ta kare ne wani ko misali da وإلى مدين أخاهم شعيبا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وأن إتمام على لا إله إلا illallah waye ne fitar mun da misali a cikinta ta wani sura kenan wani sura ne wannan zufurun ne <laughs> ya kuka yi shiru duka zufurun ne zai zama aya ta 26 wane cire mun la ilaha da illallah a cikin wannan aya da aran ma ya kawo wa in qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun bara'un mimma ta'budun shine ne la ilaha illa alladhi fatarani shine ne illa Allah <laughs> so akwai misalan su a Qur'ani wannan duk kalmar shahada ne ita kuma kalmar shahada ma'anarta shine kasanta san sharuɗanta ka yi aiki da su idan kai wannan ita ce miftahul janna sa dukkan ilimin musulunci babu wanda ya kai na tauhidi muhimmanci abinda zai sa ka bauta Allah shi kadai malamai suka ce karkashin bin ayoyi na ƙur'ani da hadisai an fahimci tana da sharuɗa sun kai guda bakwai sai ka san su kayi aiki da su zai zama kalmar shahada ka bata da matsala ko da zai kwatanta kawo sharuɗa guda bakwai din nan to bari gwada kawo su na farko a ilmin munafi da jihar al yaqin munafi da shak al qabul munafi da radi al inqiyad munafi da tark الإخلاص منافي للشرك الصدق منافي للكذب المحبة منافية للبر wannan su ne guda bakwai sai sun haɗu sai zama kalmar la ilaha illallah ta tsaya in mutum bai da guda bakwai to iya da matsala Allah ta'ala ya kare mu daga matsalar duniya balle ta lahira asalin matsala ita ce matsalar lahira mutum ya je lahira a ce za a bincike shi akan bai kaɗaita Allah ba to aiki ya ba Allah ya kare mu daga wannan to duk wanda ya yi wannan Allah ya ce fa qadistam saka bil urwati al-wuthqa ya yi riko hakika bil urwa da wani abu riko mai karfi wani abu riko al wuska wanda yake mai karfi ta dafa yakfur bil tagut la ilaha illallah la ilaha wa yu'min billah ne illallah ribarsa to yayi riko da abin da insha Allah ta'ala ba zai halaka ba kishi ya saki ake cewa wai sakare shi kama kama iska ga kama ganye mai ka rike wannan ai asalin asara shine ka sakare shi ka kama iska lafi sama da ha wannan igiyar da ya to ba za ta yanke ba duk wanda ya rike Allah ba a ganin sa a rana abin da yake nufi kenan in dai ka rike Allah subhanahu wata'ala to ba ka lalacewa in dai mutum ya rike Allah to ba zai lalacewa wallahu Allah sami'un mai ji ne alimun kuma mai ilimi ne kalmar as-sami' sunan Allah ne al-alim shi ma sunan Allah ne in ka sa ta abdul sami' yayi in ka sa abdul alim duka yayi na'am الله ولي الذين آمنوا يخرجهم yunzilunahum yana cire su minan nuni daga haske ila zulumat shi kuma zuwa ga duhu ulaika masu wannan sifa sune ashabun nar ma abota wuta kun fiha khalidun la tabbata ci Allah ta'ala ya kare mana da shiga wuta allahu Allah wali shine majibinci in an ce majibinci wanda ke jibintar al'amura nasuwa alladina waɗanda amanu suka yi imani Allah ka samu a cikin su yukhrijukum yana tsamo su yana cire su min kalma zulumat kalmar zulumat anan jam'ul muannath salim ne jam'i ne na duhu bahaushe bai da jam'i na duhu bai da jam'i na duhu zai ce darkness upon darkness wato duhu kan bayan duhu misali shine ya bayyana duhu ya kai duhu amma bahaushe sai ce maka duhu amma a larabci duhu yana da jam'i sai a ce az-zulumat so kaga in a hausa ne sai dai mu ce kawai yana cire su daga duhu ko kuma mu ce daga duhu kala kala akwai duhun kafirci akwai duhun shirka akwai duhun bid'a akwai duhun jahilci akwai duhu na son rai duhu kala kala ne ba guda ɗaya bane kala kala ne ila nur zuwa ga haske guda ɗaya shine ne zuwa ga musulunci su Allah yana cire wani daga kafirci Allah ya cire wani daga shirka ya cire wani daga jahilci ya cire wani daga son rai zuwa ga haske na addinin musulunci wallazi na kafar amma waɗanda suka kafar da su kuma auliya hukumar tagut su ba Allah ne waliyinsu ba a tagut din da muka faɗa a baya kuma shine waliyinsu wani tagutunsa shine son ransa duk abun da ya saba wa son ransa a duniya to ba gaskiya ba kuma duk ƙarfin gaskiya sai ya juya mata baya duk ƙarfin evidence sai ya juya masa baya to kaga zuciyarsa ta take ne ita take juya shi wanda da suka kafurta ɗagudun su shine abin da ke juya su ba Allah ba shi kuma yana cire su minan nur daga hasken musulunci ila zulumat zuwa ga duk kala kala shi ake san nan waɗanda suke musulunci ba daga kashi da shine har abara ba za ka fita ba ana iya fita a ciki wani zai fita willingly wani kuma bai ma sani ba laifin Allah ya kare mu daga wannan abin da yake da muhimmanci kullum shi ne a kowane hali muke mu riko da addini mu yi riko da Allah duk rayuwar da kake ci karka da kamar addini saboda duk duniya wallahi babu daraja da kai zaman ka musulmi Salman al-Faris radiyallahu anhu an ce waye baban ka yace ana budul Islam abil Islam la abad li siwahu idza takhadu bi qais aw tamim hmm. addinin musulunci ne babansa babu wata ni'ima da Allah ya mana a duk duniya da ta yi da ta kai mu musulmai duk duniya babu ta kowace ni'ima da Allah ya baka ko ya bani ko ya bashi ko ya bata bayan ni'imar addinin musulunci amma ba za ka gane haka ba sai ka san daɗin addini da ka gane gatan da addini ya baka Allah mun gode maka akan ni'imar addinin musulunci waɗanda shaidan yake cire su ko waliyansu suke cire su daga hasken musulunci ga kafirci ko kuma duhu duhu kana kana ulaika ashabun na wadannan sune ma abota wuta kun fiha khalidun tawaba ciki abinda ayar ke nufi shine Allah yana taimakon masu imani a duniya da a lahira bi ma'ana Allah waliyyul ladina abin aka ce Allah waliyyin ka ne abin da yake nufi ne, a kowane hali kake Allah yana taimakon ka har ma ka ba mu kura da sami ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين جزاكم الله خيرا ذكرنا القرآن wana wana sura kenan suratul rum ko aya ta 47 muhallu shahid shine fantaqamna min na ajramu Allah yace za mu kama waɗanda suke waɗannan mushrikai din amma wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina haqqi ne akan mu mutum masu imani wa Allah ya ce haƙƙi ne ya taimaki mai imani wa kana ba wai ganin dama ba ne in kai mai imani ne haƙƙin Allah ne ya taimake ka Allah haƙƙi ne a kansa ya taimaki mai imani wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin haƙƙi ne a kan mu taimaki masu imani Allah ta'ala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 that group.